na san kun taba ji cewa yara su ne manyan gobe matasa kuma shugabannin gobe na kowane babban kasa. maza su ne da ke ta yin mulki a ƙasar nan har tsawon shekaru 60 muna ƙaunar mu ba don tafi kowanne ba amma saboda gidanmu ne kana ganin zan samu biyan bukata a zaben kuwa? Ofishin shugabancin Najeriya ba wurin kananan yara bane balle a ce a je a gwada. ka sauka a takarar neman shugaban kasar Najeriya sai ka biyo mu. Ni ba ɗan siyasa ba ne kuma ban da ra'ayin siyasa. Wannan ba ita bace asalin Najeriya. Wannan ba ita bace asalin Najeriya. Suna amfani da kai ne su cimma mummunan burinsu. Akwai wani abu ne? Na ba ku minti biyu. Da kuwa daga wannan gangamin. Ko kuma ya zame mun dole in yi amfani da ƙarfi. sun so hallaka iyalina ne kawai ba wai muna da duk abin da muke bukata ba ne amma ba ma yunwa kar mu dakata in mun gaji baba sai mun gama za mu dakata yaro ba baya tambayan suwa suka kashe baban shi muna za ta miƙe ta tafiya farkon gangamin ka ba maganan da kake sai maganan cin hanci da rashawa tunanin ka ba ma fada da yaki da cin hanci ba mu gaji bane yanzu lokacin kimiyya ne kuma shine hanya mafita na zamanin nan yana hannu matasa akwai wani abu daya mun tsaya muna ta maimaita matsala ɗaya wani babban abu ne kuma zina wannan alfarmar da ka fi so idan wannan hare-hare ya ci gaba ba mu da zabi sai dai mu ta zanga-zanga za mu nuna musu tsowa ke da najeriya 22 sun mutu waye wannan zina na fito ne daga gidan da babana ke da mata kai yaro barkanku zuwa takarar shugabancin najeriya mubede komi dala da dala suka na. Su kuma miliyoyin da suka murmutu don ƙasar nan kuma fa. Mutane nawa ne daga cikinsu aka yabe su a matsayin gwarzaye. Babu wata matsala da take a Najeriya da ba za a iya gyara ta ba. Ko da yake wata rana za ka iya zama shugaban ƙasa. Duk abin nan da kake gani zai tabbatar maka idan ka zauna a kujerar shugaban ƙasa.